وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوم تقص دوة الجماد الثانية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تجبو لتريه دو تتلاتين رمز سيدي ديدا بيو قوة أكو biyu da biyu ga watan shida shekara ta dubu biyu da tara ta miladiya za mu tashi darasi na goma sha takwas darasi na goma sha takwas a cikin karatunmu na al-muqaddimah al-izziyya ta fiqhu da muke karantawa a wannan masallaci za mu tashi sabon fasali wanda unwaninsa shine malam yace faslun fil mashi alal khuffayn ya kawo wannan fasali ne akan almasu shafa alal khufaini akan khufi guda biyu alkuf abinda ake nufi da khufi shine wato safa ce ta fata wanda ake sawa domin a sa a sa ya zamanto kamar a matsayin safa wanda yake kuma za a iya sa kafar a cikin faɗe ko a cikin wani takalmin wanda ya fi shi girma ko a cikin wata safar wanda ta fi shi girma shi na cikin shi ake taimako ko idan kuma aka sace a cikin fadin sai a cikin fadin shi ake an annal ko kuma aka sanya shi a cikin babban kofi din mai girma wanda yake shine kamar kurfai irin takalmin hawa doki din nan babba shine ake ce masa aljarmuk to idan kuma kofin ya zamanto maimakon na fata safar sai ta to ta kattani wato ta auduga da aka saka ko ta lu'ulu'u afwan ko ta ulu to wannan shi ake ce ma aljawrab shi ake ce ma aljawrab dukkanin su suna suturce kafa ne ana sanya su saboda wato sauƙin tafiya kada mutum ya rinka tafiya a kafa sau da yawa waɗansu sau da yawa a zamanin da da yake babu wadata shi wannan hufin da shi ake tafiya ba sai an sa shi kuma a cikin wani takalmi ba ko faɗi a da shi hukkin ake tafiya da wani lokaci ma in aka rasa abin da za a yi ban in ma za a samu sai a ɗaɗɗaure a ɗaɗɗaure kafa da shi da shi ake tafiya to a shafa akan hukki wannan ya tabbata daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma waɗansu daga cikin malamai sun yi sun ɗauko sun yi nakalin ijma'in sahabbai ba a samu wani sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya yi inkarin shafa kan kofi saboda ya tabbata daga fi'ilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai masu dimbi yawa sun ruwaito shi bal yana ɗaya daga cikin abin da malamai suka sanya shi daga cikin alamomin kasancewar mutum akan tafarkin ahlus sunna ya yi imani da cewa yin shafa akan kofi sunna ne domin inkarin shafa akan kofi ya zamanto alama ce daga alamomin wanda suka saba tafarkin sunna daga cikinsu akwai yan shi'a daga cikinsu su akwai hawarijawa suna inkarin shafa akan kofi shi yasa ne ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tabi'ai malamin imam abu hanifa ibrahim ibn yazid eh, eh, ah, nahari ɗaya daga cikin malaman kufa yake cewa yayin da ya ruwaito hadisin jarir ibn abdullahi bajali cewa wataran ya yi bawali sai ya yi alwala mai ya wanke kafarsa sai ya shafa akan kufinsa sai aka ce masa yaya za ka yi shafa a kan kufin sai aka ce ya kake shafa a kan kufi sai ce ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shafa a kan kufi sai suka ce masa to da kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shafa a kan kufi kafin a saukar da suratul ma'ida ne ko ta bayan an saukar da suratul ma'ida abinda suke nufi a suratul ma'ida ayar alwala ta zo Allah ya umarni da wanke kafa sauraka idan ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shafa a kan hufi kafin suratul ma'ida to da suratul ma'ida ta sauka ta shafa shafa a kan hufi dole sai an wanke kafa in kuma bayan saukar suratul ma'ida ne ya nuna cewa tare da an san da za ana yin alwala an yi umarni a wanke kafa amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shafa a kan hufi wani sai ya zama to kan cewar hujja ne wajen ai shafa a kan hufi ba zai ci karo da aya ba jarir ibn abdullahi al-bajali da ake masa wannan tambaya ce to ai ban ma musulunta ba sai bayan saukar suratul ma'ida ga baki ɗaya ma bai shiga cikin addinin musulunci ba sai bayan suratul ma'ida ta sauka ibrahim naha'i yace malamai suna jin daɗin wannan hadisin saboda ya nuna musu kan cewar duk wani wanda yake zai ce ai shafa akan kurfi bai tabbata ba a cikin alqur'ani saboda suratul ma'ida sai an nuna masa cewa ya tabbata a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wanda ya ruwaito ya ruwaito ne bayan an saukar da suratul ma'ida da sai umarni a alwala wanda a cikin wannan yake nuna mana cewa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam takan zo da hukunci sabo wanda baya cikin alqur'ani alqur'ani yayi umarni da mu wanke kafafunmu wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين Allah ya umarni da wanke kafa ya zuwa ga idan sa'u a wajen alwala to annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da yake sanye da hukuncinsa bai wanke kafa ba bai cire kafa daga cikin hukunci ba sai ya shafa a kansa wannan ya nuna kan cewar wato sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana iyakantar da hukuncin alqur'ani ta kebantar da shi wato ma'ana wajibi ne a wanke kafa sai dai a halin da mutum ya sanya kufi in ya sanya kufi ba wajibi ne ya wanke kafa ba zai iya shafa alqur'ani bai faɗi haka ba amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi maganar fi'ilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata karfin hujjarsa tamkar abinda Allah ya saukar ne a cikin alqur'ani dan haka ya zama cewa sahabbai gabaki daya ba wanda ya saba akan cewa shafa akan kufi ya tabbata a cikin shari'ar musulunci sai dai malamai sun yi sabani wanne ne yafi idan kana sanye da kufi wanne ne yafi ka cire hukun ka wanke kafarka in ka zo alwala ko ka shafa akan hufi waɗansu malamai suka ce shafa akan hufi shine yake musamman idan ya zamanto cewar wurin da za a bayyana sunna ne kana wajen mutane da suke inkarin sunna suke cewa shafa akan hufi ba san shi ba shi da asali a cikin addini to a lokacin nan shafa akan hufi ya fi bisa za ka cire kafarka ka wanke dalili na biyu da yake nuna cewa shafa akan hufi ya fi shi Allah madaukaki a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana umarni da shi kamar yadda zuwa hadisin Safwan ibn Affan amarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza kunna safaran alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layaliyahun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umartar mu in mun kasance a halin tafiya da kada mu cire hukkin mu kwana uku da gari uku wato ya yayi mana umarni da mu shafa akai to kasancewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ya nuna kan cewar shafa shafar kafaratin shafar falala saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi sannan kuma abu na biyu abu na uku rukta ce sauki ne Allah yana son a karɓi saukinsa in Allah ya sauki Allah yana son a karɓi saukinsa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ba a taɓa nuna masa abubuwa guda biyu ba face ya zaɓi mafi sauki kamar yadda Aisha radiyallahu anha ta ce ما أرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمران إلا اختار أيسرهما بعتقد جدرد أبو بوا قدادي دمان قال الله صلى الله عليه وسلم بقى فاتيا ذا وندي صوتي وندي صوتي شيء النبي صلى الله عليه وسلم يجي تتلوكا a waɗansu malamai kuma suka ce a shafa wanke kafar shi ne yafi mutum ya cire a mutum ya wanke kafar tasa kada ya rufsa ɗin shi ne yafi domin suke shi ne asali shi ne ya zo a cikin alƙur'ani wancan ko rufsa ce rufsa sauƙi ce to idan mutum ya ɗauki azima ya ɗauki wato abin da yake shine mai tsananin wannan ya fi yawan lada saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Aisha ladan da zaki samu gwargwadon wahalar da kika sha wajen aiki to haka yayin da kai wannan ka ɗauki wahala wajen yi wannan zai fi lada waɗansu malamai kuma suka ce duk ɗaya ne ba ba fifiko akan ba fifiko akan shafa ba fifiko da shafa akan kuki akan wanke kafa wanda ne istiyari ibn al-munzir kauli na farko shine kaulin imam ahmad cewa shafa akan kofi shine to hakikatan musamman idan waje ne wanda yake ana inkari shafa akan kofi to shafa akan kofin ya fi saboda yin ta raya sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da ake inkari ka raya sunan annabi sallallahu alaihi wasallam wurin da ba a santa ba domin waɗansu su koyi ya zama to kana da ladan aiki da ita ga duk wanda ya wannan aikin bayan ka har ranar alkiyama to ta wannan fuskar shafa akan kufi shine fi kuma musamman idan mutum ya zamanto cewar yana kin shafa akan kufi saboda yana ganin kamar wato alwalarsa ba ta cika ba to irin wannan zato mu kuskure ne kuma in har ya zamanto cewa ya ɗauke shi tsarin rayuwarsa da fahimtarsa a cikin addini bid'a ne haka yayin da mutum zai ɗauka cewar shafa akan kufi wato kamar bai yi alwala yadda ya kamata ba yadda Allah yake so sai ya wanke kafarsa in yi wannan itikadin ya nuna wannan ya nuna kamar wani suka yake yi a fakaice ga sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka kada mutum ya dauki wannan tafarki duk wannan sa daga cikin abubuwan da suke rinjayar da cewa idan dai mutum ya sanya kufi a kafarsa yayi shafa din shine yafi hmm? na'am eh da dare uku na'am eh za mu je bayanin sa eh za mu je bayanin sa insha Allah yake lil mashi alaihi thamaniyatu shurut a sharadi guda takwas sune suka tabbata domin a yi shafa akan kofi sai an cika waɗannan sharuɗa idan mutum ya sanya kofi ba zai halatta ya shafa akan kofi din ba sai ya cika waɗannan sharuɗa guda takwas sharadi na farko yace al-awwal an yakuna jildan ya zamanto kofin fata ne ya zamanto fata ne fala yamsahu ala ghairihi ba zai yi shafa akan abin da ba fata ba wato ya ta zama to safar fata ba zai yi shafa akan wanda yake ba fata ba kal khirati kamar tsimma kamar yanki mutum ya sanya yanki ya daure kafafunka kamar yanda irin turawan da suke yi an san irin turawan a shekaru wajen ɗari biyu da suka wuce din nan masu yin wando irin na fulani ya gwiwa kasan kuma kai a sa wani yanki a ɗaɗɗaure har kafa sannan a sa a cikin takalmi to wannan daurin da ake yi wannan bandejin da ake sawa a daure ba za a yi shafa a kai ba ko kamar mutum ya ji ciwo dan bal ya sa trip bandage sai ki dubbar ya sa kafafun guda biyu maimakon ya zamanto cewar yana wanke kafarsa sai ya rinka shafa a kai ba za a yi shafa a kan grip bandage ba dole ya to aljin eh, wa nahwiha da abin da yake makamancin wato umma din idan suni'at ala hay'atil khuf idan aka yi a bisa sifar kofi wato shine kamar a samu tsumma ko a samu yanki a yi shi a sifar kofi to shi ba za a yi shafa a kansa ba illa jawrab sai jawrabi aljawrab ita ce safa din to amma <clears throat> nan ya fassara aljawrab da waɗansu sharuɗai da waɗansu wato ƙaidodi waɗanda suke malamai sun yi saɓani a kansu ya fassara jawrab da cewa wa huwa ma kana ala shaklil khuf Shi shine abinda aka yi shi a wato a sifar hufi min al-kattan amma an yi shi daga wato kittani ne wannan zaren wanda yake mai karfi in asalin sa tsumma ne wanda yake yana da ƙarfi. mai kamar wato kamar tamfal yake haka kamar inda muke da tamfal yanzu hmm, haka kattani yake to ana yin safa da irinsa wa nahwihi min fawqihi wa min tahtihi jildun mahzur amma samansa da ƙasansa an sanya masa kifa an sanya masa fata da aka ɗinke ta an fahimci wato safar da a wajen imam malik za a yi safa a kai ita ce safar da ta cika wannan sharadi ta zamanto cewar sama abin da yake samanta fata ne ƙasa ma fata ne tsakanin fatar guda biyu an sanya shi ne aka sanya wannan kattanin aka ɗinki ya zama to kan cewar ita ce safar da ake sawa amma da za a yi ta takattani baki ɗaya ko a yi ta ta wato a wani yanki wanda yake zai hana shigar ruwa ba kamar ulu ba wanda zai iya jikewa hmm, wani yanki wanda yake zai iya hana shigar ruwa wato ba a abin nan ruwa ba zai shiga cikinsa da sauki ba a cikin sauki ba to idan da shi ne zai zamanto kamar yadda irin sifa kamar yadda safannin mu suke ne yanzu inda ake yin safa to wannan ba shi suka sharuɗin aljawrab ba a wajen Imam Malik dole aljawrab sai ya hada da fata to amma wannan ma'ana sauran malamai ba su muwafaka da Imam Malik ba sauran malamai sun tafi akan cewa aljawrab da bai yake da hufi hufi shine wanda aka yi shi na fata fata zalla amma idan aka yi shi da wato yanki ko na kattani ko na auduga na abin da aka yi shi daga wato auduga aka yi shi fata zalla a tufa zalla shi wannan shi ma ma'anarsa jaurab ne kuma za a iya shafa a kai dalilin shi ne an ruwaito daga fi'ilin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu ma sun ruwaito hadisin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da yake malaman hadisi da dama sun yi suka akan ingancinsa cewa bai inganta da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shafa akan jawrab daga hadisin mughira bin shu'ba shi abin da ya rawaito shine yayi shafa akan kofi amma fi'ilin sahabbai ya tabbatar da shi manzon Allah sallallahu alaihi an rawaito daga sahabbai wajen guda goma sha 18 abin nan Jamaluddin al-Qasimi yana da littafi al-Mas'u ala al-Jawrabain ɗan risala ce karama wanda ya ambaci sahabban nan guda goma sha takwas da dukkaninsu an rawaito daga gare su suna shafa akan jawrabi ibn al-Mundir ɗaya daga cikin manyan malaman da ya ambaci guda tara daga cikin su akwai sayyidina ali ibn abi talib da abdullahi ibn mas'ud da abdullahi ibn umar da sahal ibn sa'ad ibn sa'idi da albara'u ibn azib da kuma sauran guda hudu wanda yake bazan bari wanda yake na manta su su su tara ibn ibn mundir ambata a cikin littafin sa al-awsat akwai to wannan fi'ilin sahabbai ya tabbatar da cewa shine ya sanya sauran malamai suka tafi akan cewa za a shafa kan jaura kamar da za a yi shafa a kan kofi wato a kan safa da irin sharuɗan da ke cikin shafa a kan kofi kuma dalilin da ya a ake shafa a kan kofi shi dalilin da sa a yi shafa a kan jaura inda da abin ruksa ne abin da sa aka ce a yi shafa a kan kofi shine saboda a sauƙaƙa ma mutane saboda yadda mutum ya sanya kofi musamman lokacin sanyi musamman lokacin sanyi a ce kuma sai ya cire shi ko ce zai yi alwala sau biyar akwai mashakka akwai tsanani da saboda su ga sanyawa sai aka sauƙaƙa musu kan su rinka shafa a kai to wannan ma'anar suna cikin safa ma ita ma akwai wahala a ce ko ce mutum sai ya cire safarsa sannan zai zai wanke kafarsa sannan in ka duba ka ga irin takalman irin bus ɗin da sojoji suke sawa ka san yawanci daga ciki ma ba na fata bane na irin abin nan kattanin ne sosai mai karfi to shi ma wannan ake duk sallah sai sun wanke sun cire sun kwance kafarsu sun cire sun wanke kafarsu akwai mashakka akwai tsanani to kuma tunda a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana ruksa sai yin shafa akan hufi ya nuna mana kenan cewar idan wannan ma'anar da ke cikin shafa akan hufi ta tabbata ga wani abu da yayi kama da shi a cikin hukunci to sai a tabbatar da shi shi ma wanda yake shine kamar wajen safa din kamar wajen irin takalman sojoji din nan kamar yadda malaman wannan zamani suke fatawa a kai saboda haka a cikin wannan sharadi da ya sanya na farko ya zamanto daga wato an yi shi daga fata za a kwarai dole ne ya zamanto daga fata amma in ban da jawrab kuma jawrab ba sharadi bane ya zamanto sai daga fata kamar yadda nan malam ya ambace shi idan aka yi shi daga wato kifa daga kyalle wanda yake amma an yi shi a sifar huffi a wato sifar kafa inda za a iya zira shi ciki za a iya shafa a kai sauƙi ne da Allah maɗaukakin sarki ya sanya ga wannan al'umma domin sharaɗi na farko sharaɗi na biyu an ya kuna tahira ya to shi huffin yana da ƙarfi idan jaurabin ne shi ma ya zamanto yana da tsarki fala yamsahu ala najis ba zai yi shafa akan najasa ba ka jildil khinzir kamar huffin da aka yi shi da fatar alade wa jildil ma'kul ghairu al da kuma fatar da aka yi daga wato fatar dabbar da ya halatta a ci kamar raƙumi ko saniya ko tinkiya ko rago amma ghairu mudhakka amma ba a yanke ba a yi masa yanka na shari'a ba mushi ne ne wannan akwai a ciki fata ta mushi idan ya idan aka ɗauke ta aka jene ta tana tsarkaka ko ko ba ta tsarkaka da jinar da ake mata hmm? zahirin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana tsarkaka tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce jibaguha quhuruha yin jima ga wannan fatar ta mushe shine wato tsarkake ta shine tsarkinta to tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan wannan lafazin ya dauke sabani amma a matsabar Imam Malik yana tsarkaka eh, zahiran la batinan bayan sa zai tsarkaka amma cikinsa ba zai tsarkaka ba dan haka bai zaman to hai a saki kansa na tsarki bane amma an yi ruksa alal misali zaka iya sallah akan juzin da yake akan fatar da yake an je nisa zaka iya sallah a baya amma ba zaka iya sanya ruwa a cikin salkar fatar da yake an je nisa ba in asalin ta kan mushe ne saboda ciki najasa ne baya kuma mai tsarki ne wannan tafsirin da imam malik yake imam ahmad yake gabaki ɗaya ma najasa ne saboda hadisin Abdullahi ibn Ukail cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam kafin mutuwarsa da wata daya ya rubuta wasiƙa ya zuwa ga malaman ya zuwa ga tsofaffin kasar Juhaina kabilar Juhaina yace kada su amfani da wato a fata ko wani abu na abin nan kada su amfani da fata ko wato laka ta wato dabba wadda take mushi to yake wannan hadisi shine a ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wancan hadisin na mai nuna da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga an ɗauki wato mushen akuya za a je a jefar da ita yace me yasa ba ku ba ku me zai me zai hana ku amfani da fatar ku je ni hmm? hmm? ta ku je ni ta ku amfani da hal hal a ihabuha fa dabaqtumuhu aw kama qala alaihi salatu wasalam a cikin sahih muslim to amma sahihin magana shine abinda abinda shine matabar sauran malamai wanda daga cikin shine matabar ma Imam Abu Hanifa kan cewar idan dai an yi jima a jikin fata to ta zama mai tsarki sai a yi amfani da ita hatta a wajen hufi din idan aka yi a wajen hufi kaga za a yi amfani da shi amma haka in ba haka ba sai zaman to cewar kenan irin takallan irin hufin da ake yi in an yi in an yi hufi daga kasar kafirai mun san kan cewa naman su naman kasashen kafirai yawanci duk mushe ne inda lantarki ake sawa ake kashe ake kashe dabbobin ko kuma abin nan a jefa cikin ruwan zafi ko makamancin wannan to kaga wannan in ba yanka aka ba sun zama tun shi dan haka fatar ko da an je ne ta aka takalmi ko aka yi kufi ko aka yi bel kaga ba za a ce ba za a yi amfani da shi ba kenan ba za a yi sallah tare da wannan ba to amma saboda annabi sallallahu alaihi wasallam wannan nassi ne da yake dukkan fata in dai aka je ta to wannan ta tsarkake wannan zina ya tsarkake ta sai mu tsaya a nan wannan sauki ne daga daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aw al-mudakka ghayr al-ma'kul ko kuma idan aka yi huffe daga dabba wanda yake an yanka ta amma bai halatta a shi ba dabba ce wanda yake an yanka ta amma bai halatta a ci wannan dabbar ba kamar tiyaki eh, kamar karkeci a kama shi a yanka shi kamar yadda ake yanka rago a ɗauki fatar a jeni ko damusa ɗauki fatar a jeninsa sannan a yi mutum kufi da shi to fatar damusa mutum in ya kufi da shi da ita ba zai yi ba zai shafa a kai ba saboda ita wato aininta na jaka ne aininta na jaka ne kamar fatan alkanzir ce saboda haka ko da an yi jimar ba zai haukanta ba jimar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya ambata jimar wato irin abin da ya a sababin da ya faɗa hadis din ne shine wato irin naman wato irin fatar akuya ko fatar rago ko abin da ya kama da shi daga cikin dabbobi da ya halatta a ci yace wa in dubir ko da an yi dini don ya ishara wannan wa in din yana komawa ya zuwa da jinsin fatar guda biyu shine ma'kulul laham ghairul muzakka fatar dabbar da ake cin namanta amma ba a yanka ta ba wanda mun rinjaye da kan cewa in dai aka je ne hadisi ya nuna kan cewa er, er, wato ba najasa ba ce amma na biyu fatar dabbar da bai halatta a sinamanta ba kuma ko da an yanka ta aka je ne fatar to wannan fatar ba za ta zamanto in an yi hukki ya zamanto mai tsarki ba wato abin da ya sa wannan sharadi aka ce dole ne sai ya zamanto hukkin yana da tsarki shine tamkar mutum ne shi hukki yana ɗaukar hukuncin kafa hukki yana ɗaukar hukuncin kafa yanzu idan mutum ya taka najasa in mutum ya taka najasa a kafarsa zai iya zuwa ya shiga sauyi ya sallah bai wanke najasar ba ba zai yi ba tunda daga cikin sharadin sallah taharatul khabar tsarki daga dauda kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah da takalmi fadi sai aka ga ya ce yayi jifa da shi sahabbai kuma suka cire nasu suka yi jifa da shi sai ya tambaye su bayan ya idan da sallah ne sai ku cire takalman ku suka ce mun ga kai ma ka cire takalman ka ya rasulullah yace to ai ni mala'ika jibril ne yazo ya bani labarin cewa akwai najasa a jikin shi yasa na cire wani ne kan cewa kenan idan mutum ka san akwai najasa a cikin tarin takalmin da kake sallah da shi ko wani abu na tufanka dole ne ka cire shi to dan haka hukunci shi ma wannan hukuncin zai dauka yana daukar hukuncin ka wato abin da ka sanya a jikin ka to idan ya zama to najasa ne sallah da shi ba za ta inganta ba dan haka sharadin ma kai shafa akan hukuncin ya zama to mai tsarki ne domin idan kai safa a kansa alhali ba shi da tsarki alal misali ka je ka samu kunfi da aka yi da fatar alhanzir kai safa a kai ka to ai shafa na in na zo sallah sai in cire ba zan yi sallah da alhanzir da fatar alhanzir din ba to kamar kai alwala ne baka wanke kafa saboda ka ga shafar ba shi da ma'ana yasa malamai suka sanya wannan sharadi dole ne ya zamanto hukun yana da tsarki a الثالث شرط من أكو أن يكون مخروزا ya zamanto an ɗinke shi fala yamsahu alaihi idan kana marbutan aw nahwahu ba za a shafa a kansa ba idan ya zamanto kulle shi ake yi wato ya zamanto tsakanin samansa da kwibinansa wato an yi kamar igiya ne wanda ake sawa a ɗaure a kulle ba ɗinkewa ake yi ba an fahimta kamar gefensa ko kuma samansa ko kuma dai wani waje wanda yake a daidai sawaye wanda yake shine mahallin farilla sawun mutum shine mahallin da aka ce ya wanke bisa farilla to idan ya zamanto wani gefe na hufin daure shi ake yi domin ya tsaya ba ɗinke shi ake ba domin ya tsaya to shi ma wannan ba za a yi hukuncin ba za a yi shafa a kai ba dalili shine cewar yin haka ba zai sanya shi ya zamanto da ma'anar irin hufin da ake sawa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda a shi ne da irin sa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafa kuma wannan kufin da ake ɗaurewa in aka in dai ɗaurewa ne wannan ba zai zamanto abin da zai tabbatar da shi a kafar mutum ba zai iya zamanto cewar in ya kwance ya zamanto ba zai iya ci gaba da tafiya da shi ba sai ya tsinke ko ya fita da ko kafar ta fita ko ya zazzago yanda zai zamanto kan cewa mahallin da ake so ya wanke na kafarsa ya bayyana in yi haka tamkar ya zama kan cewa bai wanke kafar bane ko bai wanke jirginta ba الرابع شرط من هدوء an na satiran li mahallin fard ya zamanto ya sitirce mahallin farilla la ma naqas ba abinda ya tawaye daga haka ba fala yasihhu al-mashu alayhi idan ya zamanto bai sitirce mahallin farilla ba to shafa a kansa ba za ta inganta ba abin da ake nufi da mahallin farilla shine sawu har ya zuwa ga idon sawu kafar mutum har ya zuwa ga idan kawu shine wanda Allah yake a wanke wa arjulakum ila alka'bayn wanke kafafunku ya zuwa ga idon sawu wannan shi ake cewa mahallul far wato kafar mutum ya zuwa ga idon sawu shine mahallul far mahallin farilla da wanke shi yake wajibi an fahimta to idan idan hukum sharadin kai shafa akan hukum ya zamanto ya fitirta nan wajen ya rufe gabaki ɗaya kafar har idan sawu ya rufe har idan sawu da haka kenan ka da za ka sanya kufi a irin yadda ake mana takalman mu ne yanzu ko kuma wani irin akwai wani irin kufi da mutanen rasha suka yi a sifar takalmi yake zuwa a sifar takalmi yana nan ma yanzu har an an dauke shi ma ana yi ana yi mata irinsa da da ana yi mata safar irinsa kamar a sifar takalmi zai zo amma sai dai wato yana rufe saman yan yatsu kaɗan ne amma saman kafar saman kafar mutum har ya zuwa ga inda wato a na har ya zuwa ga ba agara ba agara ita bayi kenan har ya zuwa ga inda wato kusa da idan sawu yake duk abu ɗaya yake to na wajen bai sirri ce mahallin farz ba irin wannan kuskis ba za ka shafa a kansa ba wajibi ya zama ya sirri ce mahallin farilla tunda shine ya zama a maimakon kafa da haka dole ne ya suturce mahallin farla ya zamanto inda aka ce a wanke din gabaki daya ya zamanto yana cikin hukuncin gabaki dayansa domin haka hukuncin sahabbai yake haka hukuncin manzon Allah sallallahu wa sallamuhu alaihi yake وكذا إذا إن كان فيه خرق كبير قدر ثلث القدر to haka zalika idan ya zama hukuncin yana da wato ya huje da wato da huda wadda take mai girma gwargwadon kashi ɗaya cikin uku na wato sawun mutum zai bayyana shi ma wannan saboda girmansa in ya kai sulusun sawun mutum ya zamanto a bayyane yake ya zamanto cewar bai suturce abin da ake bukata a suturce ba abin da ta suka kaddara da sulus saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada wata ka'ida yake as-sulusu kathir kashi ɗaya cikin uku abu ne mai yawa saboda haka idan ka raba kafa kashi uku to kashi ɗaya nata abu ne mai yawa tun da ku abu ne mai yawa to ya zamanto cewar kenan tamkar in ya zamanto ne a bayyane ya zamanto abu mai yawa daga kafar ba a suturce shi ba ba a rufe shi ba saboda haka babu ma'ana a ce ka shafa a kai tunda ya zamanto da yawa a bayyane yake sai kawai ka cire ka wanke ka. duk da yake wannan matsala matsala ce ta filaf waɗansu malamai suna ganin saboda yanda halin sahabbai yake da talauci da wuya ka rasa sahabi wanda yake hukuncinsa ba a hujuje ta ba to kuma ba a taba jin an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan hutun su a huje ke kada su shafa a kai ba saboda haka wadansu malamai suka tafi akan cewa a'a ko ya huje in dai ya zama to cewar mutum yana da buƙatar sashi to in ya zo yin sallah zai iya yin shafa a kansa amma mutum ya zama to ya ta tafarkin ihtiyat saboda ita sha'anin rufsa ita sha'anin rufsa ko yaushe ana so mutum ya tabbatar ya cika sharuɗanta gabaki ɗaya ɗari bisa ɗari saboda abu ne wanda yake ya saba asali Allah ya yi hukunci sannan sai aka zo aka canza hukuncin Allah da dalili to ya kamata ka tabbatar cewa ka samu wannan dalilin ɗari bisa ɗari tare da kai kafin ka ɗauki kanka daga wannan hukuncin na asali wanda Allah maɗaukakin sarki ya tabbata mutum a fashi ko wanke kafa ɗin nan a ƙur'ani ya tabbata ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake tsananin azaba ya tabbata da kafafun da ba a wanke saboda haka kaga abin da bai kamata ya zamanto ka bar wanke kafa ka koma ya zuwa ga shafar hufi ba sai ka tabbatar dukkan sharuɗan sun cika idan akwai shakka gara ka bari shi yasa ne a nan wajen ta babu ihtiyati mutum ya tsaya akan maganar malamai akan cewa idan hufin nasa ko safar tasa ta zamanto ta huje hudar mai girma ce yadda wato har kashi ɗaya cikin uku na sawunsa ya ban zamanto a bayyane to kada ya shafa alhamis sharadi na biyar an yanki da tasabu'ul mashi fi ya zamanto zai iya tafiya a cikinsa فالواسع الذي لا يمكن أن يتابع المشي فيه أن يتابع المشي فيه لا يمسح عليه ده هكا ففي وان ديكي وان ديكي بررن بررن واتمي يلواس سيمي جرمة وان ده زي تفيا أكيبا ينا تفيا كفن نازاريوا ينا تفيا كفن نافتوا ينا وقرم مهد إتا to wannan ba zai yi shafa a kansa ba domin ya nuna kanta ba shi da bukatarsa amma wanda yake huffi da yake yana da bukatarsa domin ya masa maganin wato a sanyi ko zafi shi ne da zai iya tafiya a ciki da haka iya zama ce ba zai iya tafiya a ciki ba ba zai yi shafa a kai ba haka zalika suka ce malaman da suke kamar yadda yake shine masabar sauran malamai da suka ce ya halatta a yi shafa a kan safa suka ce ita ma safar sai ya zama za a iya yin tafiya a cikin ta amma yanzu kamar irin safa wadda take za ka ga kasa tana zazzagowa har ta faɗo ƙasan idan sawu saboda bata kama jikin bata kama kafar sosai ba kana tafiya kana tunkuyawa kana janta to ita ma irin wannan safar ba za ka yi shafa a kanta ba shi wannan sharadi ne wanda yake malaman da suke za a yi shafa akan jaurabai wanda su ne a matabar imam shafi'i da imam ahmad ibn hanbal duk sun ambaci wannan sharadi yiwuwar iya tafiya a cikin wannan wato safar ina haɗa hukuncin biyu da na kufi da na safa saboda abin da yake ya rijaya abin da eh, muka ambata na ayyukan sahabbai ya rijayar da cewar hatta safa ma za a iya yin shafa a kanta tamkar kufi السادس شرط نشدة ya zamanto ya sanya يزمن naka a الناس tsarki أركي فلا alaihi عليه إذا لبسه وهو محدث ba zai shafa a kansa ba in ya sanya hukkin alhali ba shi da ba shi da tsahara wato kafin mutum ya shafa akan hufi sai ya zamanto yayin da ya sanya hufin yana da alwala yana da cikakken tsarki alwala ko wanka wanda ya yi ko da ta karye ba alwalar da zai sa kafa ɗaya ya zo sanya ta biyun kafin ga baki ɗaya sawun ya shiga cikin ya shiga cikin hufin sai alwalar ta karye to ba zai shafa a kai ba dalilin wannan shine hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam daga akwai hadisin ta bin Shu'ba da hadisin Abi Bakrata Nufay ibn al-Harith dukkanin a cikin hadisin hadisin Mughirah bin Shu'ba sun yi lokacin yakin Tabuk ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya je makewayi Mughirah bin Shu'ba ya tafi masa da ruwa bayan ya kewaya sai ya zo Mughirah yana zuba masa ruwa yana alwala ya zo zai yana sanye da wata jibba ya zo zai janye zai ciro hannunsa a zai janye jubbar wato ya tattare ta ta zo zuwa dantsansa domin ya wanke hannunsa sai ya zamanto cewar hannun ya kama sosai sai ya zare su ta ƙasan ya ɗaga ta haka ya wanke hannun nasa sai ya zo da zai wanke kafa sai mu je ta bin shuba yace ce, fa ahwaitu li anzi'a khuffahu sai na sunkuya dan in kama takalminsa na kufi in zare masa sai ce da'ahuma kyale su fa inni adkhaltuhuma tahiratayn domin na sanya su alhali kafafun suna da tsarki ma'ana wato su kansu sun fanta da tsarki ma'anar wannan shine wato yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya hufin wato yana da alwala tsarki cikakke tsarki cikakke domin ya ce ya sanya su alhali kafafun suna da cikakke suna suna tsarkakakku to ba za a ce kafa ta zama mai tsarki ba sai idan mutum ya yi alwala kamila idan ka wanke fuska ba za ka ce fuska kai tana da tana da alwala ba tana da tsarki sai ka gama alwalar gaba daya eh? to dan haka ne malamai aka ce sharadin abinda jumhurin malamai suka tafi akai kenan sabanin hanafiya suka ce sharadin sai idan ka gama alwalar gaba daya amma alal misali kana cikin alwala sai ka wanke kafar dama sai ka dauko hufi ka sannan sai ka wanke kafar hagu sai ka sake dauko hufi na hagu ka to wannan kasan ya su alhali suna da karfi ta hagu dai ta sanya ta da tsarki amma ta dama fa ba ka gama tsarkin ba tun da lokacin da ka wanke kafar dama ba ka gama alwala ba don haka ba za ka sifanta da cewa kai mai tsarki ba ne tun da kai gaba ki ɗanka ba za ka sifanta kan cewa kai mai tsarki ba ne ina kuma kafa za ta sifanta da cewa ita mai tsarki da haka irin wannan idan ya faru abu ne ya kamata mutum ya yi taimala suka ce to sai ya sake cire ta damar ya sake mayar da ita eh domin ya cire ta ta biyu ɗin ya riga ya sa ta hagu ko ta hagu ya sanya ta ya gama alwala saboda ka sai sake cire ta daman ya sake mayar da ita kaga ya sanya ta kenan ita ma bayan alwala ta cika wai sarauta wannan tsarkin da yake nufi ga nan zai shi kansa tsarkin yana da sharuɗa yake wai sarqu fi hadhihi tahara ana sharɗantawa a cikin wannan tsarki da zai an ta tona ma'iya ta zamanto da ruwa yayi dole ne ya zamanto ko alwala ko wanka wanda yake na janaba ba wanka na sunna ba kamar wankan juma'a tunda shi ba wankan tsarki bane ba tsarki bane mutum yake yi sai dai in namiji ne ya wankan janaba in ko mace ce ta yi wankan haila ko ha wankan nifasi duk wannan wanka ne na tsarki dole ne ta zama to tsahara ma iya tsahara da aka yi ta da ruwa falau tayammam da zai yi tayammama ثم لبسه sannan ya sanya kufi lam yamsaha alayhi ba zai yi shafa'a ce ba domin ita tayammama ba tsarkake mutum take ba halatta masa yin sallah yake take yi tare da cewa akwai rashin tsarkin tare da shi ko ba haka ba yasa aka ce ai mutumin da yake da janaba in yi taimama yi sallah to yayin da ya samu ruwa dole sai ya sake sai ya wanka domin ya tsarkake kansa daga wannan janaba ba zai yi ba ya zama cewa don yayi taimama wannan taimama ta ba shi tsarki daga janabar ta saboda haka janaba ba za ta halatta ma mutum ai taimama ba za ta sanya mutum ya zama ta halatta masa ta tsarkake shi tsarkin da ake nema domin a sanya kufi da za a yi shafa a kai ba kun ga sharadi na farko kenan ita tsahara ta zama to ma'iya ta ruwa na biyu wa an kula kamila ta zama to cikakka sai da ya cika ta kammalalla kamar da muka ambata falau ghasala ihda rijlaihi da zai wanke ɗaya daga cikin kafafunsa wa adhalaha fil khuf ya shigar da ita a cikin ya shigar da kafar a cikin hufi qabla ghasl ukhra kafin ya wanke ɗaya kafar wa nahwi dhalik kuma kamantun wannan la yamsahu alayhi ba zai shafa akan hufin ba كما عند بكاء بكاء شرط من بكي ألا يكون عاصيا بنفسه كده زمن تو يا عند سن يفك سابون كي سابون سن يفك في كم سابون كالمحرم غير المضطر إليه لبسه كمر وندي وندي سن حرمي نهجك أمرا وذا صلى الله عليه وسلم ياتي لا يلبس آآ آآ آآ آآ لا يلبس المحرم ولا ولا يلبس الخفين إلا رجل لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما وليقطعهما أسفل من الكعبين annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me wanda ya haramar aikin hajji ko umra ba zai sa kofi ba ba zai sa takalmi sau ba daidai idan mutumin da ya rasa faɗi to sai ya sanya takalmi din wanda yake kofi amma ya yanke shi kasan wato a idan sawunsa ya zama to ya yi ƙasa da shi ya wanke ya yanke ko wajen dunduniya da adara kamar sandal kenan ko kuma kamar irin takalmin nan na yan morocco eh, wanda ake sawa haka ya zama to bayan sa a to idan mutum ya sanya hufi alhali shi ya yi harama da aikin hajji ko ya yi harama da aikin umra to ba zai shafa a kai ba domin yin wannan da ya yi bayan ba shi da bayan ba halin ba bisa larura ba ba bisa larura ba ya sanya hufi ya saba ma Allah to tunda ya saba ma Allah ba za a halatta masa wannan rufsar ba wannan matsala ce wanda yake lafiya. au bi safarihi ko kuma ya zamanto yana ya sanya hufin amma kuma yana matafiyi kuma tafiyar tasa ta sako shi kal'aq kamar wanda kamar wanda ya gudu daga iyayensa mai saba ma iyayensa kuma ya gudu ya tafi da su ya bakanta musu kuma yake ma ya ba shi ba su ya kama ya tafi wani gari to wannan al'aqa li walidayhi tafiyar da yake gabaki ɗaya ta sako shi to suka ce ba zai yi ba ba zai shafa akan kufi ba domin wannan shafa akan kufi rufta ce ga wanda yake sa to shi kuwa tunda sa haramtacciyar bukata ce ba za ta halatta masa a yi wannan rufsar ba wal abid haka kuma wanda ya gudu kamar bawa da ya gudu daga bawa da ya gudu daga iyayen gidansa ko mace da ta yaji ta tafi wani gari ta ce ta sako ce sai ta ba za ta tafa akan kofi ba fala yamsahu wahidun minhuma ɗaya daga cikin waɗannan ba zai tafa akan kofi ba amma wannan hatta a cikin mazhaba waɗansu malamai sun rinja yadda aka sun wannan <coughs> cewar babu abin nan a rufta ce aka yi saboda mutum ya kasance mai sanya wannan don haka zai yi saƙon ka da yi wannan yana laifin wannan Allah madaukakin sarki zai shi ne zai masa takayya kamar mutum ne da mutum ne yana sallah yana sata ana cikin sallah kuma yana ta abin yana yankan aljihu sai ka ce sallar sa bace ba hmm. sallar ta yi amma kuma ya saba ma Allah ko kuma mutum ya je ya kwace ya je ya kwace filin mutane ya gina gida a ciki ya zo sallah a wannan filin kaga zaman sa a cikin gidan da sallar da zai a cikin gidan ya zo ya zauna a cikin wannan kwace ne saban Allah ne to amma in yi sallah a nan wajen sai a ce sallar sa ba ba sallar sa tayi sannan kuma yana da laifin saban da yayi to haka dalika wannan ma shafa akan hufi yayi amma yana da laifin sa na cewa ya sanya hufi a inda ba a ce ya sanya ba ko kuma yayi tafiya a inda tafiya wadda yake bata ta haramun الثاني شرط من تقوس ألا يكون مترفها بلبسه kada ya zamanto ya sanya shi ne domin jin daɗi jin daɗi na wato ƙasaita kamar labisa huli nau wanda ya sanya don saboda yana so ya barci, yana so kafarsa ta zamanto wato kamar kafar amina kamar kafar jarirai ko makamancin wannan la ba zai safa a kai ba wato kamata ya zamanto yana da bukata kamar ya sanya shi ne saboda zafi ko sanyi ko saboda tafiya ko kuma saboda gudun faso idan ma dan yayi bacci ne saboda ya saba bisa al'ada cikin sanyin hamatan ya saba yana inda bai inda bai yi bai mulke kafarsa da da rob ko ba sirin ko misalaita ba ya sanya safa ko ya sanya wani abu zai zai rinka yin faso in ya san cewa ɗabi'arsa haka ne to idan ya sanya da daddare dan ya bacci saboda ya makansa maganin faso wannan ba za a ce ya sanya shi ba dan jin daɗi haka zalika idan mutum ya sanya don sunna kawai yace shi dai zai sa kufi tunda an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa kufi shi ma bari ya sanya Allah ya bashi lada saboda yayi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to wannan shi ma zai yi shafa a akan kufinsa na'am a cikin jirgi ita ma wannan safar ka san tana da muskila safar da ake bayarwa a cikin jirgi da su jirce mahallin farilla akwai kun san irin ta ko wanda ake bayarwa a cikin jirgi wanda ake yawo din nan wannan safar ta sitirce mahallin farilla ta sitirce ba ta sitirce ba saboda saman kafa din saman sawu a bayyane yake a bayyane yake amma da za a ce ta zo a hayar hufi abin nan lokacin da muke karatun muwatsa ku da abin nan na zo da hufi har na nuna mutane a hakan eh akwai wanda suke da shi ko to to shi kenan Allah kai mu ku ne zuwa zan kawo kufi a gani insha Allah eh, zan kawo kufi amma dai an san safa eh. na'am wala ban ji ba ban ji ba eh babu laifi babu laifi tunda ai wato bai zaman abinda suke nufi da cewa Allah ya kuna marbudan bai zaman to daure ta ake ba wato ya zaman to gabaki ɗaya kuɗin sa duk wani waje da yake dinki ake maimakon dinki sai ya zaman to daurewa ake yi to shine wannan ba zai yi ba domin zai iya tushewa ya zaman to kan cewar ya bude kafa ta bude ya zaman to bai sirce mahallin farilla ba amma dan zid da ake sawa ana sa zid din ne domin ya zaman to za a iya zira kafa tunda in ba a sanya zid din ba kafa ba za ta zuru ba a wajen sawayen ne a wajen wato makanjaman ne ake sa ne ake sanya jistin to wannan babu laifi abin da yasa aka ce kada mutum ya zamanto dalilin sanya shi domin kasaita da jin daɗi saboda in ya haka ya zamanto shi ba haja gare shi ba duk wannan yawanci sharaɗan nan suna komawa ya zuwa ga ka'idar da muke yawan ambatawa malamai suke cewa alhajati tuqaddaru bi qadariha buƙatar da ake da ita to za a iyakance ta ne zuwa ga muhallin ta ba za a ƙetare ta ba wanda ya cika sharuɗan wannan buƙatar to ne hukuncin zai tabbata gare shi wanda ko bai cika sharuɗan ba ko da sharaɗi ɗaya ne bai cika ba to ba za a halatta masa wannan hukuncin ba hmm? ba za a halatta masa wannan hukuncin ba wannan ka'ida ita ne ta sa malamai suka sanya wannan cewa wato alhajatu tuqaddaru bi qadariha da kuma abinda wata ka'ida da ko malamai suke cewa ma jaza li udrin batala bi zawalihi duk ba abinda aka halatta shi saboda wani uzuri to idan uzurin ya kau shi ma wannan sai ya kau uzurin da aka ci uzurin da yasa aka ce ai safa akan kufi shine idan ya zamanto akwai buƙatar a sanya kufi din akwai buƙatar kamar yanda yake a zamanin manzon kamar yanda halin sahabbai yake da halin yadda aka saka a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin ikrarin ai shafa a kai to idan ya zamanto cewa ka sanya shi da wata ma'ana baka da wannan uzurin kenan to in ko baka da wannan uzurin da lokaci ba wannan shine matabar Imam Malik kuma shine ra'ayin Sayyidina Umar ibn al-Khattab cewar shafa akan hufi idan ka sanya takalmin ka na hufi ko kwana nawa za ka za ka iya shafa a akwai hadithin Ubay ibn Umar Imara da ya zo ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah zan iya shafa akan kufi yace eh yace kwana daya yace eh yace kwana biyu yace eh yace kwana uku yace eh da ma yanda kaso kama wannan hadisin bai inganta ba ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fuskoki daban daban da gaske akwai hadisin sayyidina ali da safwan ibn asad da abubakar ta sayyid ibn al-harith duk suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya hadisi idan kana zaman gida ba matafiyi ne kai ba to wuni ɗaya da kwana ɗaya wuni ɗaya da kwana ɗaya ma'ana idan ka sanya hufi da sallar asuba kai alwalar sallar asuba sai ka sanya hufinka ka zo kai sallar asuba kana nan da alwalarka ba ta karye ba sai da walaha ta yi ka zo za ka yi sallar walaha baka da alwala sai ka sake yin alwala to a lokacin nan ka shafa to daga lokacin da alwalar ka ta kare daga nan zaka samu zaka koma lissafi saboda haka ka gari idan walaha ta zo ka kai kai kwana daya da wuni ɗaya kenan to idan walaha ta zo ta kashe gari ba za ka shafa akan hukun ba dole sai ka cire kai alwala rubutar da ake maka hujjata ta kare ba daga lokacin da ka sanya hukun bane daga sallar asuba daga lokacin da ƙarfin naka ya kare waɗansu malamai kuma suka daga lokacin da kai shafa ta farko daga lokacin da kai shafa ta farko wajahan ne ga malamai amma dukkanin su suna da fuska babu wani nasi ko wani mutum ya ɗauka duk ɗaya ne don haka wannan shi shine aibi da aka sanya mai zaman gida matafiyi kuma kwana uku da dare uku wanda yake tafiya idan ya sanya fuski to zai iya barinsa a jikinsa ba zai cire su ba har sai yayi kwana uku da dare uku to idan ya cika waɗannan kwanaki uku da darare uku to lokacin nan dole ya cire hukkin ya sake sabuwar alwala a in ya tashi alwala dole ya cire hukkin ya wanke kafarsa amma in ba haka ba in dai ne an masa rufsa sawa'un hukki ne ko safa ne ta kasance a jikinta har tsawon wannan lokaci ba tare da wani ah, ba tare da sabawa ba amma ah, imam malik ya tafi akan cewa babu iyaka sawa'un mazaunin gidan ko matafiyi duk iya lokacin da zaka yi zaka shi kuma madogararsa fi'ilin sayyidina umar to shi ko sayyidina umar wannan ya ɗaya daga cikin abubuwan da malamai ke kawo wa na misalin cewa sahabbai sahabi komai kusancinsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam komai girmansa komai iliminsa wata sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam za ta iya gare shi ta daga cikin misalan da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya kawo a cikin Raf'ul Alam don ya nuna wannan ka'ida kamar Sayyidina Abu Bakar ne gashi kullum yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu tafiyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba tare da Sayyidina Abu Bakar ba a lokacin ma da ba wanda yake zama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi Sayyidina Abu Bakar yana zama tare da shi yana hira da shi bayan Isha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya hira da bayan Isha amma da Sayyidina Abu Bakar yana yi amma duk da haka da wata mace kaka kakar wata mace da ta rasu ta zo tana neman gado ta ce tuni dai a littafin Allah ban ga abin gado da Allah ya gashi na kaka ba kuma ni ban san cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya baki wani abu ba gado sai aka sami Mughira bin Shu'ba da Muhammad ibn Maslama dukkan su Mughira bin Shu'ba da musulunta da zo gab da lokacin Hudaybiyah Muhammad ibn Maslama daga cikin ansar mu sai da sun je suka ce sun sun halarci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba ya raba dukiya shida ya bata kashi daya kaga saboda haka sun san wata sunna wanda sai na Abubakar bai santa ba to haka zalika wannan sayyidina Umar ibn Khattab tare da kusancinsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kiyaye wannan sunna ta tauqiti ba kamar yadda ɗansa Abdullahi ibn Umar shi ne baki da bai san masu an kusayin din ba da ya je Iraq ya ga Sa'ad ibn Abi Waqqas yayi shafa akan kofi sai menene wannan sai ce a ah, in ka koma Madina ka tambayi babanka da ya koma Madina sai ya manta bai tambaye shi ba sai da Sa'ad ya zo daga Iraq yake ta tambayi mahaifinka kan shafa a kan hukki da ka gani ce a'a na manta yace to tashi ka tambaye shi yaje ya tambaye shi sai na umar yace kware manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da mu shafa a kan hukki idan mun sanya hukki mu a cikin alwala da ka kaga sunna zata kamar irin wannan fa shafa a kan hukki gaba ki da Abdullahi ibn Umar bai sani ba to haka zalika tauqifin cewa matafiyi yana da iyakar kwanakin da aka sanya masa mazaunin gida ma yana da iyakar kwanakin da aka sa masa sayyidina Umar wannan sunna bata bayyana gare shi ba dan haka yake fatawa da sabaninta kuma Imam Malik da yake yawa yawan matabarta yana bibiyar wato fatawoyi sayyidina Umar saboda abin nan a iliminsa da kuma wato istiqamarsa da yadda yake da wato kokarin cewa dukkan wani abu ya tabbatar cewa ya sanya al'umma akan tafarki wanda yake Eh, wanda yake na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sai Imam Malik yake yawan bibiyar fatoyin na Umar ya azama sahabarsa akan ta to amma a nan wajen sunna ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabanin fatuwar sayyidina Umar sabanin matabar Imam Malik kuma ko koyaushe in sunna ta tabbata ita ya kamata a koma domin idan abin nan eh, idan eh, abin nan idan suna ta tabbata ko babu zancen wani tunani na hankali ko ra'ayi ولا يلزمه نزعه baya lizimtar wanda ya sanya fiski ya cire shi illa an tahsira lahu janaba sai dai in ya samu janaba in yi janaba ba zai shafa akan fiski ba eh wanda yake da wanda yake da zai yi wanka ba yace to shikenan maimakon wanke kafa bari ya shafa akan fiski a ba a yin haka dole cire fiski كما يجد حديث صفوان بن عسار أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يهليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم من ج... إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم النبي صلى الله عليه وسلم يا أمر كيما كذا متشري سلسلني har kwana uku da dare uku da garare uku ga matafiya da kwana ɗaya da wuni ɗaya ga mazaunin gida illa daga janaba wato daga janaba dole mu shiri amma daga bawali ko bayan gida ko bacci wato duk wani duk wani karamin kari shi wannan babu laifi ba sai ka cire kufin ka ba amma babban kari janaba sai ta cire kufi wankan haila mace sai ta cire kufi wankan dutse mace sai ta cire kufi amma kamar tana istihada kowace sallah sai ta sake sabuwar alwala za ta iya tafa akan kufinka أو يحصل أو يحصل فيه خرق كبير كوكما تاجا ببا wato abin nan rami huda babban ya zama ta tabbata a cikin sistem to nan wajen ma sai yake cire shi aw yanzu a qadamahu au aktharaha ila saqi hukmihi ko kuma ya zaman ya cire sawunka har ya zuwa makan zaman hukmin ko mafi yawan sahu an fahimta kamar ga hukmin nan a nan sai ka ja kafarka hukmin yana haka kafar tana nan waje sai ka ja kafarka har ya zo cikin sawun da baki daya ka cire ka cire kafar taka daga inda sawo hukun yake har ta kai ya zuwa ga inda makangamar ta take to nan wajen ya zama to hukuncin sanya hukki a jikinka ya warware dole kamar ka cire shi in ka cire shi kuwa to in ka cire shi in ba ka da alwala idan ka mayar da shi wannan shafar ta riga ta yanki wannan shafar ta riga ta warware wannan shafar ta riga ta warware aw aktaraha ila saqi ko ko yawan kafa ya zama to ya cire shi ya zuwa ga wato maƙyanjamar a hukun nasa to in ya cire a irin wannan to idan yana da alwala tun da ya riga ya cire yana da alwala ba zai ce mayar da hukun ba sai ya wanke kafar idan ya zama cewar alwalar ba ta riga ta bushe ba saboda sharaɗin muwalat sharaɗin muwalat ga malaman da ta dole ne a yi muwalat eh, wato ai alwala bai ɗaya in ya cire to sai ya sake wanke kafar sai ya wanke kafar ta sai ya zama dai alwalar ta cikakka wa sifatul mashi almustahabba sifar yadda zai yi shafar almustahabba wacce ke take mustahabbi yayi an yaba asabi a yadihi yumna ala atrafi asabi rijlihi shine ya sanya wato ɗan yatsunsa na hannun dama ala ala atrafi asabi rijlihi ya sanya su akan wato sashen a ɗan yatsun kafar ka kamar a ce wannan ce kafar sai sanya ɗan yatsun dama a kansu akan ɗan yatsun kafar dama min zahiri qadamihi yumna a kafar dama din wato dama hannun dama ya zama shi ne a sama wa yada yadahu al-yusra ya sanya kuma hannunsa na hagu min tahti atrafi asabihi daga ƙarshen wato gefen kafafunsa ya sanya su haka a ɗan yatsun kafafunsa hannun hagu din ya sanya shi a ƙasa min batil khufayhi min batil khuffi daga cikin wato daga kasan khuffin nasa wa yumirruhuma ila al-ka'bayn sannan ya ja su har ya zuwa ga idanun sawu guda biyu wa yaf'alu bil yusra ta hagu sai mata haka wato dama a sama hagu a ƙasa eh, ala ahadi qawl a bisa qawlin guda biyu sai qawlin sai aka hagu mata haka ta hannun hagu shine a dama hannun dama a ƙasa sai a shafa sama da ƙasa wani shafa sama da ƙasa din nan shine masabar imam malik kuma an ruwaito daga hadisi wanda yake gaskiya bai inganta ba amma ya inganta daga fi'ilin abdullahi dan umar amma abin da yake mafi inganci shine wajen shafa akan kufi sama kawai ake shafa ba a shafan ƙasa tun da ƙasa din nan ƙasan kufin nan shine ke taka ƙasa wataƙila zai mutu akwai najasa da aka alimta mutum shafa nan wajen ba wankewa ba kamar an an wa mutum ya taɓa najasa ne dan haka ne sayyidina ali yake cewa law kana dinu bil ra'ayi la kana asfal al khuff awla bil makki min a'la wa laqad ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu a'la al a'la yake da addini da tunani ake yi tunanin dan adam da sai ya zamanto kasan hufi shi ya fi cancanta a shafa bisa samansa shi ne yake taba kasa yake to da tunani ne dan adam da hankali sai ce shafar kafa hufi ya fi cancanta a yi shi amma da yake abin ba haka bane yake to naga annabi sallallahu alaihi wasallam yana shafa saman kofi dan haka abinda wannan shine matabar sauran malamai shine matabar Imam Ahmad ibn Hanbal cewa da matabar Imam Abu Hanifa shi ko Imam Shafi yana tare da Imam Malik cewa a shafa sama da ƙasa Imam Ahmad ko yace kai a shafa sama shi ma kuma zai shafa samar kamar yadda zaka kamar zaka layi ne kai ka sa in yatsun ka haka akan kafar kai haka shikenan wannan kafar ma ka sanya ta kai haka shikenan ta gama sauki ne dama aka ai ba cewa aka yi shafan ya zamanto kamar yadda kake gane kafar ga wankewa ba haka za ka gane kafar ga baki ɗaya da shafa ta wajen shafa in ka shafi daidai a gwargwado abin da ya sauƙaƙa wannan ya riga yayi to waɗannan su ne abubuwa da suka zo na hukunce hukunce akan shafa akan hufi wanda yake kamar yadda muka ce sunna ce wanda take a ta tabbata daga fi'ilin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallamu ko mun ji waɗannan sharuɗai kamar yadda aka ambata wanda aka yi ittifaqi akan su da wanda aka yi sabani akan su Allah madaukakin sarki ya mana gamdakatar subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wannan dan uwa bayan addu'a da yayi yace dangane da hadisin da ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya cire fuskinsa alhali yana cikin sallah shi yaya batun wanke kafa tunda shafa yayi a ba hukun ya cire ba faɗin ya cire Eh, na alaini ne an na alaini shi ko na alaini faɗe ba a shafa a kansu ba a shafa a kan an na alaini wato abin da ake nufi da faɗe ko kamar sandal an na alaini shine kamar irin sandal ɗin sandal ne ma dai hakikatan shine na alaini ba faɗe ba domin suna da suwa eh, suna da wato abin da ake ɗaure a cikin kafa to annabi sallallahu alaihi wasallam su ya cire kuma su ba a shafa a kansu dan haka wannan abin nan tambayar eh, na ji ya ɗauka cewa kamar an ce fifty fifty wataƙila shi ne wanda aka ce ya ba fifty ba ne wannan ya ce yaushe ne matar da take zaune a gida ba ta je masallaci ba ranar juma'a za ta yi sallah bayan an sauko ne ko kafin a sauko a za ta yi sallah ne daga zarar lokacin sallah a zariya shida inda ita ba ahalin wanda ba wanda ake aka ake da yin sallar juma'a bane da haka daga zarar sallah azhar yayi lokacin zaki sallar azhar ɗinka ita an umarce ta da sallah azhar ne in ta so ta yi a farkon lokaci wanda ke shine yafi in kuma ta so ta yi a tsakiya ko kuma ta yi a ƙarshen sa yin a farkon shine yafi na'am eh wannan ba ta tara ɗi bane cewa da ake kai an sako sannan za a yi waɗansu na ganin kan cewar wato abinda ake cewa da sai an sauko din wato in aka gama juma'ar shine ya zama to kaga azhar ta ayyana kenan da an ga an gama juma'a za ta yi to amma ita ai aslan ba a tsora mata yin juma'ar ba ita dama azhar din ta ayyana gare ta sawa'un azhar din ta ayyana ga sauran al'umma ba ko ba ta ayyana ba a wannan yake sharhi yake to akan masaha alal isaba wato ya shafa akan wato bandejin da aka daure ciwo da shi للجرح على الإصابة للجرح واتو دور da aka yi ma rauni ka fasdin kamar wato daurin da aka yi ma shidan jiri shine inda nake aka yanka a daidai jijiyar fuska inda ake yin ake yin ba tsaho bane amma tsaga jijiyar ake yi don ruwa don jini ya zuba saboda maganin ciwon kai to yawanci akan sanya akan sanya abinda aka yi akan sanya abinda ake rufe shi ake rufe wannan ciwon wannan abin da yankan askan da aka yi to shi ma mutum zai iya shafa shi wa imamatin khifa bi naz'iha da rawani wanda aka yi rawani ya rufe wajen ciwo da rawani ya ji ciwo a ka maimakon a yi masa bandeji maimakon ya bandeji sai ya rawani don ya rinka lullufe wajen to yana jin tsoron kan cewar idan ya cire rawanin wannan zai sanya shi ya cuci ko ya ciwonsa ya ƙaru to zai iya shafa a kan wannan rawan sannan wannan ya ce yana tambaya wani waɗanne irin mutane ne mai 'yan shi'a suna inkarin shafan hukki amma suna shafar kafa me ke sa su shafar kafa me yasa kuma suke yin inkarin shafar hukki eh suna shafar suna shafar kafa a suna shafar kafa don su saba ma ahli sunna ta zamanto alamar su kenan don ba su da hujja tunda sai na aliya daga cikin da suka rawaito alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wanke kafa kuma ya yi ta a fili ya ta a masallacin kufa a tsakiyar masallacin kufa a cikin farfajiyar masallacin kufa fi sahli masjid kufa ya alwalai shi haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayan yayi ma har ma wani abin ya dauki ruwan alwalan ya kan fata da hannunsa ya sha yace in da so gana ina haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya alwala kuma hadda ya zama ya ɗebi ruwan shi ya tamfata ya sha saboda haka ka ba su da hujja in abin da kake inkari shafa akan hukunci kuwa sai suke wanda ya ba ta da sahabban da suka rawaito ba wai shi jarir ibn abdullah al-bajali wanda ne wanda ya fi kowa shahara ya da mugura ta shi da shi fi shahara da rawaito hadisin shafar hukunci amma hadisin jarir saboda kasancewar ya musulunta bayan suratul ma'ida shi aka fi hadisin sa shi aka fi yadawa kuma malamai suke ta takama da shi suke jin daɗin sa to shi jarir in ba ke gudu shi ba jarir ibn abdullahi al-badr suka ce waya waya ha in sayyidina ali eh, waya ha in sayyidina ali saboda sayyidina ali ya tura shi sham da ya tura shi bai dawo ba wai da ya tura shi bai dawo ba bayan kuma din shi rashin dawowarsa baya son ya shiga cikin fitina ne kamar da dama daga cikin sahabbai ba su shiga la suna tare da sayyidina ali wala suna tare da sayyidina muawiya saboda suna ganin yaki ne na fitina to jarir ibn abdullahi abdullahi badal yana cikin waɗannan da yana tare da sayyidina ali amma da ga abin ya zama to yaki kuma yana jin tsoron fitina sai ya zauna bai shiga yakin ba amma bai nuna to shine sai suka ce ya ha'inci amirul mu'minin dan haka adalarsa ta zube dan haka ba adali bane fasiki ne dan haka ba za su karɓi hadisin ba. bayan kuwa abin nan akwai wannan Muhammad ibn Ibrahim al-Wazir a cikin littafin sa al-Awasim min al-Awasim wal Qawasim ya tabbatar da riwayoyi daga manya-manyan malaman ahlul bait din wanda suke nuna yabo ga shi Jarir ibn Abdullah al-Bajali da kuma dukkan sauran sahabbai wanda yake kanta dukkan waɗanda daga cikin yan shi'a da suke cewa suna suka waɗansu daga cikin sahabbai abu da su suka kirkiro shi ba malaman su bane ba kuma manya manyan wato jagororin ahalin bai ba akan wannan abin suke ba su ne da kirkiro domin su fitar da mutane daga tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi sallam. wani yake mutum ne wani farki har mani ya fita bayan sallar asuba to bai tashi ba sai lokacin azhar sai manta yi sallah to bai tuna ba har sai da ya kwana daya to shin malam zai rama waɗannan salloli da yayi ne duk zai rama su duk zai rama su saboda yayi sallah ba shi da tsarki maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yaqbalu salatu ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda Allah baya karɓar sallar ɗayan ku idan tsarkin sa ya kare har sai yayi alwala to wannan kuwa tsarkin sa ya kare yayi hadath hadathul akbar ma dan haka Allah ba zai karɓa sallar sa ba har sai yayi sai yayi wanka dan haka da sallar azhar da la'asar da magariba da isha da asuba eh, da dukkanin su yayi yake yin alwala yake yi bayan da yi wanka ba to duk in yi wanka sai ya rama waɗannan ya ga waɗannan salloli gabaki daya na'am to wajen ramuwar tun da sun kai sallah biyar a mafi kyau da ya rama su lokaci ɗaya kuma amma da sun kai sallah biyar idan yana jin kamata ya kaddamar da sallar farin nan lokacin mai sallah a zahar sannan sai su ya rama su Eh, in kuma ya ga cewa lokacin zai ishe shi da har zai samu sallah azhar ta ne ya raba sallolin sai amma inda ba ke salloli biyar bane to ko da ba zai zai rasa jam'i sai ya rama su sannan ya zai sallar azhar saboda wajarcin tartib tsakanin salloli da suka wuce da kuma sallar da ake yanzu kamar yadda hadisin Abu Sa'id al ya nuna na lokacin yakin Ahzab to wannan dan uwa ne yake mana addu'a yake yake yin addu'a ga duk waɗanda suke zuwa wannan karatu ga baki ɗayan mu kan Allah madaukakin sarki ya sanya aljannatul firdaus ta to makoman mu Allah kuma ya kare mu daga dukkan sharrin mai sharri amin Allah ya saka masa da alkhairi yace wannan yake idan mutum ya rantsuwa akan ba zai ƙara yin wani abu ba sai yayi kuma yayi kafara to duk sanda ya sake yin wannan abun sai ya kafara a'a in kai kafara in kai ka in kai ka rufe wannan rantsuwa shikenan hmm. saboda haka daga baya za ka aida ma shine ma'anar fara ka je kai wannan abin ka soke rantsuwa ka soke hukuncin rantsuwa saboda haka idan kanka ba wai ko yaushe kuma ka sake yin wannan sai ka sake ka fara ba ai wannan ai addinin addinin musulunci ba ya da wannan tsananin wani zai iya ma wani kafara eh wani zai iya ma wani kafara idan ba shi da iko ah, idan ba shi da iko musamman ta ciyarwa wanda yayi wanda kafarar azumi ta hau kansa wanda ya sabu da iyalinsa da rana aka maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake je azumin kwana 60 kito ba azumin ne san ne wannan abin ba aka yana da dawa yake ina yake ba shi da ita aka ce zai iya ci da su 60 kike yanzu duk Madina ai babu babu mabukaci kamar sa to yana zaune sai aka kawo ma Annabi sallallahu alaihi wasallam dinin sai ce to dauki ka je ka sadaka da shi yace yanzu da wanda ya fi da talauci zan ba ma ya rasulullah ai babu wanda ya fi da talauci yace ta je ka cike da iyalin to a shahid anan shine an baki an biya masa kafara an dauke masa kafara dan haka wanda ba shi da ikon kafara wanda zai iya daukan masa za ka yi ma musulmi sadaka da kafara wanda kafara ta hau kansa idan ma ta hau kansa har ya mutu kuwa ba in ka fara ta daga ta ayyana kamar ta azumi kamar ta wanda ya kasance bisa kuskure wanda yake tun da yanzu babu ba a samun ke yanzu dole sai dai azumi azumi sittin to in mutum yana azumi rashin lafiya ya same shi ba zai iya cika azumin ba har ya zama to wannan ajalin sa ne to ƴan uwansa a kibansa wanda za su gaje shi sai su cika masa wannan azumi sai su raba azumin tsakanin su cika masa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man mata wa alaihi sawmun sama anhu waliyuhu wanda ya mutu yana da azumi a kansa to waliyansa shine majibin talamarinsa a kibansa ƴan uwansa shine wato ƴaƴa da karne da wani. da bakwanni dangin uba to sai su masa azumi sai su duk inda ya zamanto cewar haƙƙi ya tabbata akan mutum ba a san miƙidarin haƙƙin ba to kardado ake yi sai a kardado sai an sami yaƙini akan cewa to ana wannan ana tsammanin dai shine a sai su bincika su gani su yi kardado idan ya zama ta kanta ba su da abin da zai sanya su wannan kardado din to sai su koma asali sai su masa cikakkiyar kafara din da wannan ne zai tabbatar da bara'atul dimma wannan yace kamar safa in ta wuce giwa ita ma za a iya shafa kwarai za a iya shafa min ba da aula ma aishar inda ya zama ta fice mahallin farilla wannan yace wani salati ya kamata mu bayan mun gama tahiya salatin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar dama ai ya koyar ne dan shi za a yi wajen tafiya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما كتير وبارك على محمد أما كتير اللهم إياك تبدأ قارن عم بك لفظ كلمة جلالة اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد shine kadai ya halatta ai duk wanda ya yi salati bayan yayi tahiya ba wannan ba ya saba ma manzon Allah ya saba sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma salatin sa bai yi ba a wajen wadansu malamai ma sallar sa ba ta yi ba saboda a wajen malaman da suke malaman zahiriya da suke cewa yin wannan salati farilla ne a cikin sallah saboda haka idan bai yi shi in shi da wata siga salatin nasa a wajen su sallar sa ba ta yi ba a darasin wancan ma a darasin jiya an yi tambaya akan wurdi wanda da yawa mutane sun zo suna samu na suna tambaya cewa wai to ya nuna cewa kenan kamar a zikiri da yake cikin sunan muslim na cewa subhanallah wa bihamdihi sau ɗari la ilaha illa wa la sharika wani lahul mulku wa lahul hamdu eh, sau ɗari ba za a yi ba tunda an ce ba a bada wurdi a'a wannan ai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya koyar yace ni abinda na abinda yake abinda na dauka abinda abinda na amsa tambayar shine wanda yake cewa kamar wanda za a zo a ce an ba mu mutum wani wurdi wanda zai dawwama a kai ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba a ce ka rinka istighfari a lokaci kaza da salatin annabi a lokaci kaza da la ilaha illallah ko da makamancin wannan a ambata maka a baka ajabi wanda zaka dawwama a kai sai ya ce wannan ba shi da tushe yin haka kamar kafa wata shari'a ce a cikin addini ba wanda yake kafa shari'a in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bal na ji daga cikin malaman mu Sheikh Muhammad al-Muqtar Muhammad bin Muhammad al-Muqtar al-Shanqiti ya cewa hatta waɗanda suke yin ruqya wanda kamar mutum kai ka yi ruqya da wata aya ka ga Allah madaukakin sarki ya saukar da waraka a wajen bisa kai abin da kai na alqur'ani to bai halitta ka zo ka rinka cewa mutane ku rinka yin ruqya da wannan ayar ba domin sai zama kamar kai shari'a ka karkiro wata shari'a daga abin nan Allah bai saukar da a kai ba sahabbai sun yi da Fatiha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da su cewa Fatiha din ruqya ce wa ma yudrika annaha ruqya me ya san da kai me ya sanar shi ka cewa ruqya ce to wanda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai a tsaya na amma abin da bai zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba kada mutum ka tallafa ma hanka in kai haka sai ya zama kai kan cewar kana kirkiro ka shiga cikin abin da Aisha take a hadisin Aisha ya zo man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa duk wanda ya aikata wani aiki da babu umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kansa ba za a tarbe shi ba haka zalika kamar a ce mutum ya wani yana kan wannan yake tato kamar shi ya saba da daddare da an ce mutum ya rinka istighfar wal na bil ashab da masu istighfari a lokacin sahur to ya saba yana wani adadi na istighfari idan mutum shi akan kansa ne ga kan cewa zai mijinta ma kansa wani ayyanannen wata ayyanannen ibada wanda zai rinka yi ya zo daga cikin waɗansu daga cikin sahabbai duk da yake shi min ba da aula mutum ya bashi kada ya kayyade ma kansa da wani adadi wanda yake ba zai kara ba ba zai rage ba domin yin haka kuma wani tashri'i ne mutum yayi duk abin da ba a iyakance shi ba a cikin shari'a to in kai ka zo ka iyakance shi ka yi ma mai shari'a istidraki ne abin da aka bar shi a sake ka bar shi a sake abin da aka kayyade shi ka kayyade shi da yanda aka kayyade shi abin da aka sanya masa haddi ka sanya masa haddi da haddin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya sai ka zama tun kudatacce a nan wajen ya zama to ka bi bauta ma Allah akan bayyana anna ambata hadisin asar din Abdullahi dan Mas'ud da waɗansu mutane ya ga su je sun taru wani mutum sai zai ce musu to ku ce ku ce la ilaha illallah sau kaza sai su faɗa ku ce subhanallah sau kaza sai su faɗa Abdullahi ibn Mas'ud zai ganta shi ko dai kun fi sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma kun je da wata sabuwar bid'a ce a cikin addini to saboda ba sun san da su sahabbai ba ya ayyana cewa bid'a ce abin da kuke yi ya musu inkari dan haka suka daina wannan abu to wannan ina fata da wannan bayanin don saboda kusan kusan mutum biyu bayan an amsa wannan tambayar sun zo saboda suna ganin ko kamar yadda na amsa din waɗansu abubuwa ba su bayyana gare su ba Allah sarki ya mana jagora اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد